الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah wanda ya sanya muku ƙasa ya ku mutane ta zama wani waje shiryayye don ku samu matabbata a kanta ya sanya sama ta zama gini mai inganci a samanku wadda aka kare daga faduwa kuma ya suranta ku a cikin cikin iyayenku mata ya kyautata surar ku kuma ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwan ci na halal wanda ya muku waɗannan ni'imomi shine Allah ubangijinku albarkar Allah ubangijin talikai gaba ɗaya ta yawaita ba su da wani ubangiji wanda ba shi ba